Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna abota ce ko soyayya. Kashi na goma sha ɗaya. Da fatan mun sha ruwa lafiya Allah ya karɓi ibadun ma'anin sun ma'ani. Tun daga ranar suka sake ɗinkewa da kiran waya kamar ba kuɗi ya ja ba. a rana sai ya kira ta kusan sau biyar ko shida haka ita ma in ya bota lokacin kira bai kira ba ita za ta kira shi tun ma bata fahimta ba ta gane yarda ta ta faɗa soyayya bata duk waɗar ba da ta gane wani yaron ne don ta yawa da hankalinsa da tunanin shi uwa uba da tijuwa kwaran da ta kasance mahaifiyarsa sai dai ta zama da ita ce mata nasiya tare da shawarwarin da za su kare ta cikin haka suka gama hutun sassanista aka fara shirye-shiryen komawa makaranta sosai suke zumuɗin komawa don ta ga rabin ran na ta da suna bidiyo kan sosai amma hakan bai wadace ta ba so take ta ganshi fuska da fuska sira tana kallon shi yana kallon ta ta bangaren haidar shi ma ya yi ɗinta sosai fiye da yadda zai iya faɗa don haka shi ma cikin ɗaukin dawowar ta yake ranar da suka sauka bai iya jira sun kwana ba ya jira gidan sai da ya shiga ya da su mama gari tare da musu bangajiya sannan ya koma kamfan ya zauna kan wasu plastic keya inda anan ta fito ta same shi irin kallon da yake binta da shi yasa tana zama ta sa hannu biyu ta rufe fuskarta kai yaya irin wannan kallo haka kamar za ka ɗauki yadda ido sai ka ce baka taɓa gani na ba murmushi ya yi ya ce ban ganin naki ba don ne firitin da na sani da Ba ta kai wannan kyau ba Ka ya ba yaya Allah dama haka nake ni dai na san ba haka ke ba faɗa min samari nawa kika yi da kika je gidan ko ɗaya ta faɗa tana wasa hannayen tana wasa da hannayenta ba sai ka ce za ka samu bari lokaci ya yi? haka ne ai na ga tsakin manta kin fara kula wasu ta zan manta da umarnin yaya na. ya umma take tana nan kalau ta san zan zo ba dan na kasa jure ki ne kawai yasa na tawo kamar irin mun yi shekara ba ma taron nan to ina budurwar taka ko tana gida na gaske na yi misin ɗinki sosai wata budurwar ta wai rufaida da Allah ki daina faɗa kar ma wani ya ji ya ƙara shi yana mutsa fuska daɗi ta ji abin da ya faɗa har ta kasa dannewa sai da ta murmushi to wace ce budurwar taka da kai da bana nan yanzu dai babu amma ina dubawa dan kwanan nan aure zan yi so nake da na gama sabis sai kuma na shige daga ciki ko ba haka ba duk da gabanta ya faɗi lokacin da ya ci ya kan amma sai ta bar shi ba yanzu ya shirya faɗa mata ba dan ya ce sai ta je level 2 zai mata saurayi to lokacin ne zai faɗa mata kenan da wannan tunanin ta ba kanta amsa hankalinta ya kwanta har ce dariya Allah ya ka fara zama mara kunya zan faɗa wa umma don na gane sakon ne kake bani in kai mata da gaske dan Allah ki je gobe ki faɗa mata kin ji duka ta kai mishi na wasa goce yana dariya sai kuma ya dan haɗe rai saura kuma yanzu zancen a bakin waccan mara kunyar don ina ji na san ke kika faɗa mata to kalle ka je ka hana ni sanar da uwata labari mai daɗi a hakan ba zai yiwu ba kuwa ni kuma kina faɗa mata in na fara project zan daina zuwa makaranta gabaki ɗaya sai in ga yadda wata za ta gani ba ga gida ba sai in bi ka har gaban umma wata gaskiya za ka iya shafe watanni ba ka gani ba alhalin muna gari ɗaya sai da ya kura mata ido na wani sakanni kafin ya girgiza kansa gaskiya ba zan ya ba ke bari ki ji dauki da tafiyan nan na na yi musu dinki fiye da kowa ni fa yanzu a waɗanda na shaƙo da su daga umma yake. wani tsallan murna zuciyar jiya ta yaƙi rajinta kafin ta koma a yadda take haka suka ci gaba da hirar su irin ta wanda suka shaƙu sosai Wata jin komai sai tashin dariyarsu ƙasa-ƙasa farar shinkafa mama gaji ta dafa musu suka hada da miyar da suka yi guzarinta tun daga abuja tare da ganye a nan kamfani aka kawo musu nasu sai ta koma ta ɗauko musu plus mai ɗan girma suka zauna suka ci abincinsu hankali kwance. Sai wajen karfe takwas a bar gidan, shi da ya zo tun kusan biyar na yamma. Ranar duk wata gajiya da take ta ƙorafinta sai ta neme ta ta rasa murmushi kawai take saki lokaci bayan lokaci yana shiga gida umma ta tambaye shi daga ina bai boye mata bai sanar da ita kallon shi kawai umma ta dan fara yi tana shinshino wani abu cikin shakuwar sa da diya sai dai bata ce komai ba ta bari lokaci ya bayyana kansa yana shiga daki ya canza kaya fada kan gana tare da kiranta sau kuma da sau wata sabuwar hira bai barta ba sai da barcin gajiya ya gaba da ita kafin ya kashe yana dariya Na yadda ba ta ce mace tana jin bacci ba sai numfashinta kawai ya biyo can ƙasa ƙasa ya fara magana ya ji shiru alamun fa ta fi barci ta biyu tana hutawa a gida kafin ta koma makaranta ranar kam sabida ita ya shiga makarantar don ba abin da zai yi makarantar tun da yanzu sun karbi tofik ɗin da za su yi project a kan shi ranar wuni guda ba ta shiga lectures ba saboda ba wani kan kama ta ba kasancewar ba kowa ne ya koma hutun ba daga malaman har ɗaliban hira suka sha kamar ba sa waya kullum wanda ka'ida ne ba sa waya ƙasa da sau hudu a kowace rana ga kuma wasu da suke shiga su chatting sai da sale ya dawo ya ɗauke ta suka tafi kwanan nan kan su mama gari sun gane kanta sun kasa gane kanta don ta auri zaman daki kamar wata sabuwa amarya sai da kwada suka faɗa wa ma ta kira ta mata magana sai ta ce karatu take zaman yi a ɗakin in tana cikin su ba ta samun damar yin karatun yadda take so sabida hira da wannan ta rufe bakin ma ta bar maganar dan yi tana karatu sosai amma mafi yawan lokuta da take zaman ɗaki tana share su ne wajen waya da haidar da ta gama yarda ta aminta ta sallama wa ranta da zuciyarta tana matukar so haka shi ma yana mata so wanda wanda take masa ko ma fiye da haka a sati na uku da kuma ta makaranta ne baya samun dama sosai da ita saboda saboda da ya fara sai dai waya kam ita kanta wayar ma abin ya ragu sai ya samu dan dama ne suke yin wayar cikin wannan yanayin na rayuwa ta ci gaba tafiya suka cinye wata biya sakan sanista don har sun fara yin test sabida exam da suke kokarin farawa a lokacin haka yake tsuke lokacin sai ya shigo makarantar su yi karatu duk da hakan alhamdulillah tana ganewa da kanta haka kuma da result na test semester ya fito ta samu 3.59 ba karamin murna mace ba lokacin da ta gani fafi ko ba a magana don sabuwar motar da ta fito ya siya mata ya ce ita ce kyautatta, amma sai ta dawo gida za ta yi amfani da ita haka fafi da kanshi ya karbi nan ba haidar ya mishi godiya sosai wanda haidar abin ya rika bashi mamaki ganin yadda iyayen take murna kan nasararta kamar ba su da wani dan bayan ita duk lokacin da bai samu zuwa makaranta ba har gidan umma take zuwa ta jira shi in ya dawo ya zama sai ya raka ta gida wani lokacin kuma shi yake zuwa can gidan nasu a kwana a tashi ba wuya wajen Allah cikin nasara da taimako suka kammala a sakan semester cike da burin samun result ɗin da ya fi na farko domin ta mai da hankali akan karatunta wannan karan ko kusa ko alama ba za a haɗa shi da na baya ba dan ya ninka sosai satin su ɗaya daga majaraba hajar ya so mutum project ɗin shi cikin fatan samun nasara dan in har komai ya tafi yadda ake fata daga wannan matakin sai kuma tafiya sabis a bangaren shakuwa kan abin nasa har ya fara ba umma tsoro dan ko da suka gama ya zama kawai sai ya wanka ya yi wa umma sallama ya ce ya tafi wajen diya in kuma shi bai je ba ita za ta wanko kafa ta tawo gidan ta samu sauki ba sai da jiya ta tafi abuja sosai fafi da ma har ma da yaya adiyo suka tare ta cike da farin ciki kwanan ta biyu da koma suka tafi umara ga baki ɗayansu ko da ta kira haida da nambar ta ta san saudiya sosai ya mamaki dan shi bai da wani bai da wani da yake kiran shi daga ƙasar saudiya amma dai haka ya daure ya ɗauka ba karamin mai waye ba jin muryarta cikin dukan tarakai da kirjinsa ke masa ya shiga tambayar ta ya aka yi ta je saudiya kamar baya wannan karan ma ba ta faɗa masa a gaskiya ba don gudun kare ce zai bar ta tare da mami da fafa muka tafi shi ne amsa da ta bashi a lokacin yadda ya murya kamar akwai abin da take ɓoye masa ya daɗa shiru kafin ya mata fatan alkhairi ya kashe wayar ya bar ta rike da waya a kunne baki buɗe saboda mamaki daga wannan rana ya fara mata wasu halaye wanda ta kasa ganewa ba shi yake kiranta barin ta san akwai tsada sosai kira daga Najeriya zuwa wata ƙasar shi ya sa ba ta damuwa don bai kira ta ba sai dai kuma nata kiran ma sai ya ta da uzurin da zai kashe wayar ko kuma wasu da sun gama gaisa yake kashewa tun abin baya damun ta ya fara da karshe da ta lura in ta biya mishi ba za ta samu damar gabatar da ibadar ta yadda ya kamata ba sai ta kyale shi kawai ta daina kira ta mai da hankali kan abin da ya kawo su a duk wata sallah da ta cikin harami daga banka aba ba ta taba manta da allah ya ba ta haidar matsayin miji a da addu'o'inta kusan ma wannan shine burinta da take fatan Allah ya cika mata. Satin su uku suka yi a Saudiya suka wuce Amerika wajen Mami. Tamkar wata sarauniya haka ake yi mata. Dole mata kau da idanta saboda kara har suka gama kwanakin da za su yi suka dawo gida. Ba ta kira shi ranar da suka sauka ba don ta bar shi sai in ta koma sai in ta koma ta wuta sai su yi magana fuska da fuska. don jin me zai meye matsalarsa da ita wani laifi ke masa da yake azabtar da ita haka don ba ƙarya ta horo duk marar da ke zuwa ba ta taɓa yin rama da ta yi irin wannan karan ba saboda rashin kwanciyar hankali da damuwar da ke cikin zuciyarta hatta ma sai da ta lura da haka amma ba ta fiye san takura ta da magana ba dan tunda ta tambaye ta da farko ce mata ce wahalar exam ce ga kuma gajiya ga kuma ibada hakan ya sa ta ja bakinta ta tsuke sai dai ita kanta ta sani yarinyar ta canja nesa ba kusa ba jiya din da bata taɓa sa damuwa ba balle wani tunani ya daban a ranta ita dai ta yi tsokana ta yi dariya shikenan amma yanzu ta warwalarta ta ja baya haka kuma wannan tsokana sai dai abin da ba a rasa ba na kasancewar ya zama halinta sai daga kuma yin sati a nan abuja kafin ta fara haramar komawa kano saboda tun last week aka koma makaranta cike da kewa ta fara halinta don zuwa yanzu sosai shakuwa da kauna ya karu tsakaninta da mahaifiyarta dan dama tana kau da kai akan ta ne saboda wasu daga cikin halayenta yanzu kuma duk ta rage daga wata har tsokanar sai kaɗan da bai sai kaɗan wanda ya zama wata jiki ne wannan karan har garin kano ya aliyu ya rako ta cike da ganin haidar ɗin giya dan bai saba ganin shi ba haka shi ma sai dai haka shi ma sai dai waya da suke sosai da sosai sai dai an samu saɓani haidar baya gari kamar yadda umma ta faɗa musu ya tafi garin kaduna saboda cuku ɗin papers su don an yi posting ɗin su za su fara sabis zuwa adamawa can haka kai shi haka dole aliyu ya salama ya koma da sallawan mika gaisuwarsa zuwa zuwa ga haidar ɗin wanda ya bawa diya ranar da ta koma makaranta sai ta ji makarantar ta canja mata sosai duk sai take jin ta wani iri musamman da aka sanar da ya ta fara ta nemi taransifa zuwa fud don dama ainihin su yancan ne aiki ne ka baban suna yanzu kuma da ya samu yi taransifa ɗin da ya daɗe yana nema shi ne suka koma can da zama ga baki ɗaya sai take jin san makarantar ba daɗi duk da ta ɗan saba da wasu med ɗin nata amma ba ta da ƙawa a sukul ɗin da ta wuce fara gashi kuma yanzu ba ta nan ga yaya shi ma babu ranar da ya aka ta yi ni kamar wata mara lafiya har aka tashi daga makarantar To masu sauraro, a zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba, insha Allah.